Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga akan mita 1625 da kuma 60. A birnin Yamai kuma za ku iya sauraron mu ta tashar VOA Africa a zango na 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalal da kuma niyya dukkaninsu a birnin Kwanni. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. za ku iya sauraron mu ta a kowane lokaci ake so ta shafinmu na intanet akan voahausa.com Jama'a assalamu alaikum barkamar sake saura da ku a cikin shirin hantsi Yanzu ma ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo muka sake dawo muku. Cikin shirin za ku cewa hukumar kwastam ta Najeriya shiyar jihohin Kano da Jigawa ta kama wasu kwayoyi da kayan abinci da aka yi su Haka kuma taron kolin jam'iyyar APC da aka kammala a Abuja ya bar baya da kura bisa rashin ganin wasu jigajigan jam'iyyar a taron. Sannan muna tafa da maimacin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa. sai kuma sharshin wasu daga cikin jaridun ƙasar kamaru da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro kuke ajiye mana amma kafin nan ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Argentina ta ce daga cikin mutane takwas ɗin da aka kashe a harin da aka kai birnin New York a jiya talata a nan Amurka biyar 'yan ƙasar ta ne. wata zarwa da aka fitar ta nuna cewa mutane biyar ɗin 'yan asalin yankin rosario ne waɗanda suka bi wata tawaga zuwa birnin na new york domin halartar bikin kammala karatunsu a karo na talatin haka zalika mataimakin prime minister belgium didier renders ya ce akwai ɗan ƙasar belgium guda a cikin waɗanda suka mutu akalla mutane takwas suka rasa rayukansu sannan wasu da dama suka jikkata bayan da wani mutum ya afka da wata motar da ya hayo akan wata hanya da aka tanada domin masu kekuna wacce ke cikin makil da mutane a lokacin yayin wani taron manema labarai magajin garin birnin na new york bill de blasio ya ce bisa bayanan da suka samu wannan hari ne na ta'addanci kuma na ragwaye wanda aka kai da nufin cutar da fararen hula da basu ci ba basu gani ba gwamnan new york andrew cuomo ya bayyana harin a matsayin wanda mutum ɗaya ne ya kai shi yana mai cewa babu wata alama da ta nuna cewa harin wani bangare ne na wani gagarumin hari da aka shirya kaiwa bayan kai harin da motar ne kuma maharin ya fice daga cikin motar yana rike da bindigogi biyu inda daga baya 'yan sanda suka harbe shi a ciki aka kuma tsare shi a cewar kwamishina o'neill rotanni sun ce an yi wa maharin tiyata ana kuma sa ran zai rayu wani dan kuna bakin wake ya kai hari a unguwar da ke mazaunin ma'aikatan jakadancin kasashe a kabul babban birnin afghanistan inda ya kashe mutane takwas sannan ya raunata wasu da dama a cewar wasu jami'an ma'aikatan lafiyar kasar tuni dai kungiyar isis ta ɗauki alhakin harin bam ɗin da ya kaikaici wani yanki ne na makekin shingen tsaro da ke kusa da ofishin jakadancin amurka a daidai lokacin da ake tsaurara matakan tsaro a yankin sanadiyar hare-hare da ake yawan kaiwa a 'yan makonnan nan a farkon watan oktoba wani ɗan ƙunar bakin wake ta da bam a cikin wata mota shaƙe da ababen fashewa a kusa da wata makarantar horas da dakarun afghanistan a babban birnin kabul harin da ya sanadiyar mutuwar kurata goma sha biyar sannan ya raunata wasu da dama ƙungiyar taliban ta ɗauki alhakin kai wannan hari a kusan wani lokacin ne kuma wani maharin ɗauke da bam ya kutsa kai cikin wani masallaci da ke makare da musulmai 'yan shi'a ya kashe masu ibada hamsin a birnin kabul harin da shi ma ƙungiyar isis ta ce ita ta kitsa kai shi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata sanarwa da ya fitar a karan farko tun bayan da aka ayyana shugaban uhuru kenyatta matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar kenya da aka sake shugaban ya yan adawa raila odinga ya bayyana sakamakon zaben a matsayin na bogi a wani jawabin da aka watsa ta kafar talabijin jawabin da aka daɗe a jira odinga ya ce za su ɗauki matakan ƙauracewa harkokin kasuwanci da gudanar da tattaki da rafa wuraren jama'a da ɗaukan duk sauran matakan da doka ta amince da su domin su nuna kin amincewarsu da sakamakon zaben da ya ce mara ma'ana ne sai dai madugun 'yan adawan bai ambaci batun zuwa kotu ba domin kalubalantar sakamakon wannan zaɓe duk da cewa akwai wasu 'yan takara takwas a jikin kuri'ar zaben kenyatta ya samu ƙuri'u miliyan bakwai 7.5 ko kuma ce kashi 98 cikin ɗari na ƙuri'un da aka haɗa zaben da aka ranar alhamis da ta gabata an yi shi ne a zagaye na biyu kotun kolin ƙasar ta kenya ce ta soke zaben farko wanda ya baiwa kenyatta nasara banda ta ce hukumar zaben kasar ta iebc ba ta bi ka'idojin zaben ba kuma da tsarin kundin mulkin kasar wanda wajen tattara ƙuri'un an buƙaci 'yan ƙasar siriya da ke da burin komawa raka bayan da aka kubutar da birnin daga hannun mayakan ƙungiyar isis da su dakata har sai baba ta gani gamayyar jami'an sojan ƙasa da ƙasa ta ce matsalar ita ce akwai dabban mai haɗin gida da tarakuna da suke baje a birnin inda tuni wasansu suka fara salwantar da rayuka tuni mun fara samun rahotannin mutuwar fararen hula daga waɗannan daga waɗanda suka yi ƙoƙarin komawa in ji kwamandan dakarun haɗin gwiwa na musamman major janar james gerard a jiya talata yayin wani jawabi da ya yi wa manema labarai a bagadaza daga ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ƙungiyoyin ba da agaji sun yi kiyasin cewa sama da mutane dubu ɗari biyu ne suka tsere daga birnin na raka tun bayan fafutukar kwato birnin da ta zafafa labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla jami'an hukumar kwastam ta Najeriya yanzu jihar jihohin Kano da Jigawa sun ce sun kama katan ɗin magunguna da kayan abinci da ake su ta kan iyakan Najeriya da Nijar. Ga karin bayani daga bakin kwantrolin hukumar kwastam Yusuf Abba Kasim a rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Wannan magani magani ne da ana ta kukan yana sa maye yana lalata al'ummanmu in ka iya tunawa majalisar tarayya ma kwanakin baya ta yi magana akan shaye-shayen magunguna a wannan bangare na jihar kano da jigawa to wangun kama wannan maganin ta sanadiyar samun labarin da muka yi ana fasa korin shi an kuma tara shi a wani wuri tsakanin galadi da birniwa a can jihar jigawa shine ma'aikatanmu na kwastam na jihar kano da jigawa suka hanzarta suka nufi wurin suka je suka tarar da wannan magani an lullube shi da karan gero suka tattara suka kwaso suka taho da shi amma dai su mai yiwa wayanda suka tara maganin sun samu labarin mutanen namu na zuwa wajen sun ranta a na kare ba a tar da kowa ba sama da katon 38 kuma cikin kowane katon akwai fakiti sama da 20 a kudin shi kuma ya fi sama da miliyan 20 na naira za mu miƙa shi ga hukumar kula da abinci da magunguna ta najeriya wadda ake kira nafdac domin na farko a jiki ba mu ga an rubuta babu tambarin su kaga alamar nuna cewa ba a yarda da shi ba a yarda a shigo da shi Najeriya ba kenan. Aka zalika controller Yusuf Abba Kasim ya ce jami'an NASA sun kama wani adadi na buhunan shinkafa da masu fasa ƙaurin suka shigo da ita cikin Najeriya. duk da cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta haramta safarar shinkafa ta kan iyakoki fiye da shekaru biyu da suka shuɗe suna sa buhu biyu na shinkafa sai su lullube da wake sai a sa a cikin mota shi ma duk cikin kokarin da ma'aikatanmu na jihar kano da jigawa suke na kwastam wajen hana fasakori maganar da gwamnati ta yi ta hana shigo da shinkafa ta hanyar kan iyaka tana nan kuma a shirye muke mu kama duk inda muka samu ana shigo da ita. Tun bayan da gwamnatin ta sanya haramcin shigo da shinkafar cikin Najeriya daga kasashen ƙetare ta kan iyakokin ƙasa, jami'an hukumar customs ke kwace shinkafar daga hannun 'yan kasuwar da suka nace wajen amfani da wannan hanya wajen shigo da kayan abinci. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. a gai da Mahmud Ibrahim Kwari, to ana dai tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC. Bari mu shakata da wannan wakar. Zai zalalo ka taimake yanzu kuma sai birnin tarayya abuja inda aka kammala taron kolin jam'iyyar apc ga hassan mai yana da wani batu da ya fi ɗaukar hankali wani abin da ke ƙara jan hankali a nan shine yadda aka yi taron aka watse ba ga tsohon mataimakin shugaban najeriya ba alhaji atiku abubakar al'amarin da ya sa masana siyasa irin su dr abubakar umar kare ke cewar da walakin rashin kasancewarsa a wannan taro abin dubawa ne kwarai da gaske musamman ma ganin cewa ana ta rade ratin kwai jikakkiya tsakaninsa da shugabannin jam'iyyar saboda tunani ko take tacen da ake gani na yin takarar shugaban kasa wato zai iya kasancewa wanda zai sa zare da shugaban kasa muddin A tiku, yana kasan nan kuma lafiyarsa kallon kuma bai zo wannan taro ba abin duba ne. Sakataren APC na ƙasa mai malabu ne ya ce rashin zuwan hamshakai irin su a tiku Abubakar bai nuna alamar akwai matsala. eto eh to ai shi baya nan ne idan ka duba ai taron da aka yi jiya don mutum bai samu zuwa taro ba yadda zai zama akwai matsala tsakaninsa da jam'iyya ba ne. Injiniya Buba Galadima na ɗaya daga cikin kusoshin jam'iyyar APC da ba a gansu a wurin babban taron majalisar koli na jam'iyyar da aka yi a nan Abuja ba, kuma na tambaye shi ko ina dalili? An gaya min cewa an ba da umarni kada a bani takardar zuwa taron. amma dai babu musamman dai ishe koren daga cikin jam'iyyar da na rattaba hannu aka yi ta in kuma wani ya ga zai iya to bismillah ga mu gashi to ko me yasa jam'iyyar APC ba ta gayyaci wasu daga cikin jigajiganta irin su Buba Galadiman ba tambayar kenan da na yawa sakataren jam'iyyar na kasa baki daya mai malabu ne su ai ba members na NEC bane members na caucus an gayyace su duka ah, eh, Bola Ahmed Tinubu baya cikin NEC ai amma yana cikin caucus kuma ya je jiya ina so a fahimci su wane ne membobin next wane ne membobin kokos. To shi Buba Galadiyar misali yana neck ne ko yana kokos? Yana kokos. Kuma ba gan shi a wani mitin ɗin kokos ɗin ba. Eh to amma an gayyace shi ai. Ya ranka daɗe ya ce ba ku gayyace shi ba. Eh to mun je mun gayyace shi. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ne motar siyasa ce, ban koma waɗa da dangina. ba ba ta ma shiga gaba in kai wada da dangin ka kaga Allah baya gode ma manzo ne baya gode ma motar ta kai zaman kwarta kuma ba kai za ta dauka ba to madalla a gai da Hassan Maina kenan yanzu kuma sai shirin mu na gaba assalamu alaikum. A cikin makonni biyun da suka shige muna magana ne akan wasu fulanin da 'yan sanda suka kama 'yan uwansu a jihar Kogi. Aka buƙaci lallai su biya wani kuɗi mai yawa wanda ya faro daga naira dubu ɗari biyu ya koma naira dubu ɗari takwas sannan ya koma miliyoyin naira. Ƙarshenta sai da waɗannan fulani suka sayar da shanu har garke bakwai kamar yadda suka faɗa suna ba da kuɗi ana musu alkawarin za a sako musu 'yan uwa ba a sako su ba. Da suka gaji da irin wannan suka tada kayar baya sai aka ɗauke waɗannan 'yan uwa nasu daga jihar ta kogi inda aka kama su aka maida su Abuja inda maganar kuma ta juya aka ce wai ana tuhumar su da cewar suna da hannu a wani rikicin da aka yi a jihar Enugu. Kamar yadda muka faɗa muku a shirin da ya shige, mun tattauna da wani jami'in 'yan sanda wanda ya san komai game da wannan lamarin, a saboda shi ma ya ga shaidar kudaden da aka karbe ma waɗannan Fulani kuma ya san jami'an 'yan sandan da suka yi ta karɓar waɗannan miliyoyin naira daga hannun Fulanin. Mun sauya muryarsa domin kare shi da kuma aikinsa. Ga wannan ɗan sanda. Wato gaskiyar al'amari kamar yadda ka tambaye ni hakika abin da na sani a kai shine ba wai na san mutanen nan ba ne. Kuma wato ina mai gidana shi ne haɗa da da sunan cewar shi saboda sun zauna tare da shi kuma sun riga da sun shiga cikin irin wannan hali to ina buƙatar a taimaka musu domin su san matsayinsu da irin halin da suke ciki to dangane da haka dai a karan farko mun tashi tare da su an tura ni na je na tarar da 'yan uwansu a prison na kuci a abuja which a wannan lokacin da na je na same su su ba su san ma cewar a kujen suke ko ba a kuje suke ba to dangane da dai taimaka musu da aka yi har ya kai ga muka fahimci ga gurin da suke to har ga Allah na yi mamaki wato abin da a mazauni na na karamin jami'in tsaro wato akwai waɗansu abubuwa da suke gudana waɗanda daga zangar an zo ana gaya maka su kai da kanka ya kamata ka yi tunanin cewar ya aka yi ire-iren waɗannan abubuwan suke faruwa shine a sin origin a ce an committing wani offense ma'ana an aikata wani laifi a guri daban sannan gurin da za a je a making arrest wuri daban wurin da za a je a detention daban to tare da haka dangane da wurin da muka samu cewar an kai su din sai na zo na ke gaya wa shi mai gidana da su waɗannan bayan Allah kan cewar ƴan uwanku suna guri kaza to daga wurin the next thing abin da muka sani shine sai muka advice na cewar su su je su su nemi lauya su dunguma zuwa kotu wannan da suka mana bayani cewar ainihin lauya ne tun daga can sun ɗauki wani lauya a can sun ɗauki wani lauya a nan kuma ga irin abubuwan da aka dinga yi musu na cewar eh, an kakkarɓa musu kuɗaɗensu kamar yadda shi ɗaya ɗan uwansu ya gaya ma wannan kuma wadda gaskiya haka ne saboda ko ni da suka yi wannan bayanin na bukaci cewar suna da waɗansu takardu a rubuce waɗanda cewar lallai ce an karɓa musu dukiyar su dangane da wannan abu suka tabbatar min da haka na kuma ga takardun da komi da komi Shi kenan da next thing sai muka ce to abin da za a yi shine sai su tafi kotu still kan su garji su sake komawa kotu din to shine suka je su suka ɗauki lauya suka aka ba su kotu a nan jabi yanzu haka to kafin a je ga wannan gandu lallai hakika lokacin da basu ga yan uwansu din nan ba basu san ina aka fito da yan uwansu ba wannan abu ya lede mu har sai da muka je mu zuwa ofishin attorney general tare da su domin su tabbatar cewa a ina yan uwansu suke a daidai kan wannan gaba din kafin mu je ga wannan wurin sai da ya kai ga har muka je mu zuwa nan mai tama high court domin su yan uwansu da na nemi ganin su a cikin freezing sun tabbatar min cewa kes din su yana mai tama high court waya by lokacin da na tafi mai ta mahaikar domin in bincika in ga shin a wannan kotu yake a mai ta mahaikar court tunda ba kotu dai bane ba biyu bane a wurin na dudduba iya kotuna ban samu record na wannan kes ɗin ba a ƙarshe dai sai da zan tafi har litigation office da na je bill eh, a litigation office aka tabbatar min da cewa ba su da wani kes mai kama da haka babu wannan record so i have to go to eh, federal high court na je can ma still na sake duba zuwa litigation office suka ce ba sa ma handling cases irin wannan na capable homicide da waya da sauransu ga irin cases su da ke handling to da yako nan ma babu record me me culpable homicide wato kamar dai a zargi mutum da kisa da da da da da laifi ne kisa so which is daga wannan lokacin da muka duba muka ganin ma babu record so idan babu case ɗinka a federal high court babu kes ɗinka a nan eh, matama high court so the next thing shine sai suka ɗunguma ko in ce muka ɗunguma muka tafi zuwa ofishin attorney general daga wurin muka tafi eh, dpp office a nan dai aka mana bayanin cewar ga position ga ga wurin da case ɗinsu yake a ƙarshe dai duk da hakan nan ana cikin wannan abun bayan mun je mun sun ɗauki alkali eh, sun ɗauki lawyer ya yi rubutu da saurakinsu an ba su kotu a nan a jabi da next thing kafin a fara hearing na wannan kesin sai suka samu labari suka kira ni suke gaya min cewa ai su ma waɗanda ake zargin sun yan uwansu an ɗauke su daga kuje prison din a yanzu haka maganar da nake gaya maka a wuce da su zuwa Enugu a lokacin ba su samar cewar Enugu aka wuce da su ba sannan suna can to har dai kai su Enugu da aka yi kuma Sai kashe ni ina nan ina aiki to ban san wani hali suke ciki yanzu haka. To kai a matsayinka na jami'in 'yan sanda me kake ganin rundunar 'yan sanda ya dace ta yi a irin wannan matsala da aka kawo? To, alhamdulillah lallai rundunar 'yan sanda za ta iya yin wani abu a kai musamman yanzu da Allah Ubangiji ya sa mun samu Inspector General of Police mai adalci da kuma saka idanu dangane da ire-iren waɗannan abubuwan yanzu idan ka ɗauki misali shine akwai wani abu da yake faruwa a waɗansu jihohi na ƙasar nan wanda har in aka kama ɗan sanda da ire aiki ba bisa ƙa'ida ba ko kuma ya sanya ha'inci cikin aikinsa yakan ɗauki mataki na gaske wanda zai kai ga mutum iskiya na taking za a iya a kore shi a aiki din ko kuma ya je sabin wasu abubuwa na wasu wani punishment da sauransu to kaga shine abin da nake tunanin hukumar 'yan sanda za ta iya yi a kan wannan al'amari shine za ta iya kiran attention din waɗannan 'yan sanda ɗin idan ta kira su za ta iya binciken cewar shin menene abin da ya faru su gaya musu gaskiyar al'amari kaga wani bincike ya tashi kenan a tai bangare kaga in aka tabbatar da cewa waɗannan fulani abin da suke zargin hukuma ta yi musu hukumar 'yan sanda ita take da punishment ɗin da za ta iya ba wa dukkan mutumin da ya saba ka'idan aikinta to ne abin da nake tunanin hukumar 'yan sanda za ta yi amma in har wannan bincike ya tabbata gaskiya ne to har ga Allah in abin da suke zargin su kenan abin da nake nufi to kaga abin ba abu bane mai dadi da ya kyau ba to amma tabbas hukumar 'yan sanda tun da Allah ya sa yanzu muna da shugabanni masu kokari da tabbatar da cewar mu kananan 'yan sanda mun biyo ka'idan abubuwan da aiki ya wajabta a kayan mu a ce muna saukar da shi to ina tunanin hukumar 'yan sanda za ta yi wani abu a kai yadda ka kalli waɗannan fulani ya za ka zayyana su shin za ka iya cewa mutane ne waɗanda aka kwara suna cikin wani hali ka gan su a ciki a matsayinka na jami'in tsaro ya ka karance su inda kai ne aka turo misali ka yi musu bincike. Hmm, eh, gaskiya wato ba zan ɓoye maka ba har da Allah matukar idan dai abin da suka zargi daga kan jami'an tsaro zuwa lauyoyi suka yi musu wato na tausaya musu ainihin kuma kamar yadda ka tambaye ni inda ni ne aka turo akan in bincike akan wani al'amarin wato ban tunanin in har duk kowane mutum ma ko da ba ne bane sai ya yi irin wannan binciken da su suke zargi an yi musu to har ga Allah ba musu adalci ba babu adalci ko kaɗan kuma sannan abin a tausaya musu ne kuma wato kar ka manta fa yanzu zuwan su gurin ka da suka yi har suka gabatar maka da wannan kuka da saurakin su wato ma'ana kamar mutum ne wadda duk gudun da zai iya dafawa ya riga da ya kare masa mutumin da ruwa ne yake cin sa aka nufo masa takobi zai kama Shi ne abin da ya kawo su har ya kai ga suka dafa wannan tudu da suka zo su tsakani ka to kaga irin waɗannan mutanen mutane ne waɗanda ya kamata a tausaya musu a duba kan cewar ka a ce dan suna zama a daji ba su san komi ba ko wani abu kamancin haka wannan shine abin da ɗan sandan da ya san abin da yake ya kamata ya tsaya ka'in da na'in ya taimaka musu domin Allah domin ya cire su daga cikin irin halin da suke ciki wannan shine gaskiyar alama kamar yadda hausawa ke faɗi ba duka aka taru aka lalace ba wani ɗan sanda kenan yake mana bayanin lamarin waɗannan makiyaya a shirinmu na gaba za mu miƙa wannan batu gaban ofishin speto janar na 'yan sandan najeriya a huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga sharshin wasu daga cikin jaridun ƙasar Kamaru. za fara shirin jaridar namu ne da jaridan cameroon tribune an da ita kuma ta mana cewar da majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya gana da shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru a fadar ke birnin yawunde an da suka yi tattaunawa na gaba da gaba na tsawon lokaci akan matsalar yan awaren ingilishin ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridan the peace actual an da ita ma ta labarta mana cewar ministan sadarwa ta ƙasar jamhuriyar kamaru uwar gida libon lilikin ta ce muddin dai idan kamfanin sadarwa na ƙasar guda hudu na 'yan kasuwa ba su biya kuɗin da gwamnatin ƙasar suke bukata ba to za ta yanke musu yanar gizo-gizon da suke amfani da su jaridan emergence kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ta ce gidan ɗaya daga cikin masu fada aji a bangaren awaren kasar jamhuriyar kamaru mai suna agbo bala ya kone kurmus har yanzu dai ba a san dalilin da gobara ta lashe masa gida ba jaridan le review kuma ta hango mana cewar a cikin masu gadin shugaban kasar jamhuriyar kamaru mustabiya akwai matsala an da a yanzu haka ake ganin rayuwar shugaban kasar tana cikin wani hali muddidan idan ba a canja masa masu tsaronsa ba sai kuma jaridan anadot an da ita ma ta fayyace mana cewar shugaban kasar kamaru yana shirin yi wa gwamnatinsa garan bawul domin irin yadda yake ganin gwamnatin kasar na tafiyar hawainiya sai kuma jaridan lesuwar an da ita ma ta ce a tsibirin bakasi mai arzikin man fetur ɗin ƙasar kamaru dakarun tsaron ƙasar sun dasa waɗansu maganaɗi sun su domin nemo labarai labarai na anda za su yi su kare tsibirin na bakasi jaridan Quotidien kuma cewa ta yi a canjin gwamnatin da shugaban kasar jamhuriyar kamaru zai yi a yanzu haka ana ganin cewar ko wane ne zai maye gurbin sakataren fadan gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridan du sahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru ta ayyana mana cewar maharan boko haram sun yi wa ƙauyawan garin gundiri goma sha ɗaya yankan rago a yayin da zaratan sojojin jamhuriyar kamaru na biyar suka yi artabu da su a wani dajin da ke jihar arewa mai nisa jaridan mutation kuma ta ce har yanzu na'urorin da shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru mustabiya guda dubu hamsin wanda ya yi wa ɗaliban ƙasar jamhuriyar kamaru alkawari zai ba su yau kimanin shekara guda kenan suna kan hanyar ƙasar cana da ƙasar kamaru har yanzu dai babu wani ɗalibi da ya samu gara basar za mu kammala sharhin jaridin namu ne da jaridan kamarun info anda ta ce ƙungiyar Ƙungiyar masu sufuri na manyan motocin safa-safa sun ce muddin dai idan gwamnatin ƙasar ta Kamaru bata janye takunkumin da ta kagaba wa kamfanin sufuri na General wanda ya hatsari kwanakin baya kan cewar ba zai harkokinsa ba har sama da watanni uku. Sun ce idan ba a janye wannan takunkumin ba to a yanzu haka su ma za su shiga yajin aiki na har sai baba ya gani Mahama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To a gaida awal garba yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da ku masu kuke ajiye mana akan na'urar mu. Assalamu alaikum gidan rediyon muryar Amurka suna na Gambo Bayo Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. A yau ina so mu miƙa saƙo na na jinjina da yabo zuwa ga shugaban kasa muhammad Buhari a bisa korar waɗannan ma'aikata da ya yi sakataren gwamnati da shugabar hukumar leƙen asiri na ƙasa. Gaskiya wani abu da ya cancanta masu cewa ba a yi abin da wuri ba. Ai dama komai ba za ka yi shi ba hujja ba. Dama ka Buhari ya zo a hankali ya ba a tsamaki an tabbatar da abu ya tabbata to ya kore su ko ya gani. Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jega. Kira da shugaban kasa General Muhammadu Buhari ya da kajin jinama Ahmed Ali. To in ka yi jinjina ma Ahmed Ali magana ta yi gaskiya ce to ka canza waɗannan bata gurbi waɗanda sun ka bari gwamnatin APC ta ta daidai. Don ko maganar nan ka faɗa ɗaya ne don ka sha daɗin bakinka to janar ka sha daɗin bakinka amma mu tabbatar da ka jinjina jinjina ta yi aiki waɗannan kurakuran da an ce an yi to a gyara su. To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. ma'aikatar kukin wajen ƙasar argentina ta ce daga cikin mutane takwas ɗin da aka kashe a harin da aka kai birnin new york a jiya talata a nan amurka biyar 'yan ƙasar ta ne wata sanarwa da aka fitar ta nuna cewa mutane biyar ɗin 'yan asalin yankin rosario ne waɗanda suka bi wata tawaga zuwa birnin na new york domin halartar bikin kammala karatunsu a karo na talatin haka zalika mataimakin prime minister belgium didier renders ya ce akwai dan ƙasar belgium din daya a cikin waɗanda suka mutu akalla mutane takwas suka rasa rayukansu sannan wasu da dama suka jikkata bayan da wani mutum ya afka da wata motar da ya hayo akan wata hanya da aka tanada domin masu kekuna wacce ke cikin makil a lokacin da ya kai harin yayin wani taron manema labarai magajin garin birnin na new york bill de blasio ya ce bisa ga dukkan alamu wannan hari ne na ta'addanci kuma na ragwaye wanda aka kai da nufin cutar da fararen hula da basu ci ba basu gani ba wannan kunnan bakin wake ya kai har yawon unguwar da ke mazaunin ma'aikatan jakadancin kasashen waje a kabul babban birnin afghanistan inda ya kashe mutane takwas to da masu mu da wannan kuma ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad lalo wanda ya taimaka wajen haɗa shirin sai kuma salama abu wanda ya ba da umarnin shirin da ma injiniyan mu ta yau zainab abdulrahman nisar da hashin gumel daga nan birnin washington dc nake cewa mu ne lafiya assalamu alaikum